'yan wasan kwallon kafan zesco united na kasar zambia su uku sun samu raunukan sanadiyar wani mummun hadarin mota da suka yi a kan hanyarsu ta zuwa wasa ɗaya daga cikinsu inyambe mulinga na cikin ayarin 'yan wasan da suka ciyo kofin kwallon kafa na nahiyar afirka na shekarar 2012 wacce kasar zambiyan ta lashe a wata sanarwa da hukumar kwallon kafa ta kasar ta zambia ta fitar ta ce mutane uku ne suka rasa rayukansu a haɗarin da suka hada da direban 'yan wasan na zesco united na zambia da kuma mutane uku a cikin motar da suka yi taho mu gama da ita sanarwar ta kara da cewa mulenga ya samu tsira da karaya a kafarsa amma babu wani labari akan sauran 'yan wasan biyu na zesco united illa dai an ce suna an kai su asibiti kuma ana musu magani